أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بأنك يوم آه lahadi sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da izinin Allah za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratun nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله تبارك وتعالى إذا لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فكذلك أن ندعك بعض ربونا لك للتاكبة يؤمنون بالجبت سنعي إيماني للجبت جبت دقة ودراء وكاركم أبايا الله جبت شيطان جبت موكاك وطاوز وطاوز shi ne rukon wajen Allah a matsayin abin bauta waya kuna suna faɗa yin gari na kamaru ga kafarai su ne waɗanda ba su musulunci ba daga mutanen makka a haulayi waɗannan ana su ne mafi shirya min na amanu daga waɗanda suka yi imani masu wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiran su ne mafi shirya su hanya wacce take ta daidai Wani kafaran maka sun bi waɗanda suka wa annabi zama a kan hanyar shirya su waɗanda suka aka fara wurin da lissafi su ne suke faɗan wannan waɗanda shi gaba wani daga faɗar halayen yahudawa na na irin zagon ƙasa da suke wa addinin musulunci da ƙoƙarin ɓata shi da kuma hankaɗa wasu zuwa kafar shi. kamar yadda a gaya mana a baya wannan ya faru lokacin da wasu daga cikin yahudawan madina musamman malamansu suka je makka da su je makka sai mutanen makka suka ce da su to a ko ai an kuna da littafi an ba ku littafi kuna da taura to ga waɗannan ga wannan karkataccen da kuma wasu yanka karkatattu mu mu ne masu kula da ka'aba mu ne masu shayar da alhazai mu ne masu saukin masaukin baki idan alhazai sun zo to da mu da shi waye ya zama a kan hanyar jini to shi ne sai waɗannan yahudawa na madina su sha ai kun fi shi zama a kan ku hanyar jini. shi a kan fasa yake ba wa ɗan kuma gaya musu wannan ba shi ne don su jawo hankalinsu su haɗa kai da su su zo su yaƙi a kan sallallahu alaihi wa sallama a madina Su daga nan ƙawacensu ya fara wanda ya haifar da gazwatul la'aza. yaƙin haɗin kai yaƙin gabin ko a zo a yaƙi a kai wanda ake ci masa yaƙin gwalolo to daga nan ne suka fara aka kawance da mutanen makka don a zuwa yi wajen yaki wannan bayan ya abinda kuma na bi hajji na fitar da suna dutsa da ruwa abu zubair ya ce ya yi abdullah jabir bin abdullah lokacin da aka tambaye shi game da waɗannan al'amura na mutanen masu game da wannan aya da shi ne sai zai zo wannan bayanin da muka yi haka na su biyan an'am su ma da ya zama da mai kirma ce hanyoyi bin akhbar da kabul ashraf sun zo maka sun ce shi wasu an ci ma ma'anin kitabu ahalin da ilmi ko an ba ku littafi ko kula da ilimi ku ba mu labari game da muhammad da su ma an tun muhammad ya zafa da kan kuma da muhammad yana za ku haɗa farko da shi suka ce na nuna firin alhaf ana tare da zumunci wannan harin banwan muna yanka ainihin hababen yankawa don ciyar da alhazai muna shayar da ruwa da alhazai muna taimakawa wanda yake gajiyayye to wannan mai yanke zumunci karkataccen nan wanda barayin alhazai suka bi shi haka suke gaya wasu wani barayin alhazai suka bi shi daga gifara to mu muka bi alhairi ko shi to shi mai suka gaya musu wannan magana ta gaya musu wannan magana wannan aya ta sauka Allah yake ba mu labari لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الجنس والطاغوت والعود من الطاغوت هؤلاء أعلى من الذين آمنوا سبيلا sai ce Allah sai ba sakamakon wannan shawarar da suka ba su gama halin aga la'anta ta hau kansu ce ulaika allazina la'anahum ulaika allazina la'anahum Allah ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وأنه لعنت الله كعوكس duk wanda Allah yana lalace shi ba za ka samu mace da shi gobe alƙiyama ta zo ba za ka samu mataimaka ba domin ko wanda Allah yana lalace ne ya tashi daga rahama wanda aka ne ya daga rahama ina ne makomarsa shi ne wuta domin ba mai shiga aljanna sai da sai da rahama Allah waɗannan an nesa ta su daga rahama Allah na haka ba su da wani wurin shiga inda yake na rahama sai dai gurin azaba shi ne gidan wuta to kaga a nan ma la'anta ta zo musu jiya ma mun karanta la'anta a kansu a can bayan ban ayoyi mun karanta la'anta a kansu nan gaba ma za mu ci gaba da karanta ayoyi da suka la'anta a kan ahalin kitabi wanda su da su mani da annabi sallallahu alaihi wa sallam. kaga la'anta kashi kashi kashi kenan za ta haɗu ta hau kansu to me ne jift din nan jift tsafi jifti bokanci jifti shaitan jift na tsafi dukkan wani abu ne da shaitanci da wannan jifti jift gumaka don haka duk wani abu ke nan wanda yake yi zama kun ake shekar ne ga wannan jifti in imani da jifti sun imani da tsafi sun imani da bokanci sun imani da duba eh, sun imani da canfi duk wanda ya shiga cikin duk sai kuma babu wanda aka ce shi ne bautawa wani Allah ta wa ta'ala rikar wani Allah a matsayin bauta wannan shi ne tsawon dangane da duk hadisai sun zo Hannan kuma ma'ana ta luga ta zo a ma'ana ta luga aljauha ne yana cewa aljinsu kai masu tafawa ala sanan wal kahin wal sahiri wa nahar zalika wannan kalma ta ji za ta hau kan gunki za ta hau kan boka za ta hau kan mai tsafi duka waɗanda za a kira su ne jinsu idan aka sai yi kuma a nisi zara ya cewa a wasu wal iyafatu والفرق من الجد الطيرة تنفي تنفي من الجد yana daga cikin jibti iyaba shine ne sakin tsuntsaye a yi duba da su iyayi dama lokacin da aka sake shi akwai alheri in yi hagu ba alheri wanda ne wannan iyafa ne shi ma jibti ne wannan sai sau shi duba a da abubuwa a ƙasa eh, idan a gano wani abu taimakon shaidani wannan shi ma jibti waɗannan wanda suka ɗauki hanyar Allah da su ne suka yi riko da jibti suka yi imani da jibti kuma suke riko da shi shi kuwa ɓawon ba imamu malik ya ba da ta'arifinsa wanda shi ne mafi kyan ta'arifi game da abin da ake nufi da ɓawon yace al-taghut huwa yi la yu'badu min dunillahi azza wa jalla duk abin da aka rika ana bauta masa ba Allah ba to wanda tsawo ce ya ko da yi eh gaira ita ce yake bautar da tukuru za ta ta yi bar hanyar Allah saboda ita ta zama mai zama dan gudu wanda ya ga cewa ai siyasarsa eh? A zai yi komai ba komai saboda siyasa ta zama mai ta zama ɗan kafa wanda ya rike wani mutum ko ya rike aljani ko ya rike shehi ko ya rike komai ba da mutum ya rika ya zama ya ba da kansa baki ɗaya gare shi shi ne eh, yin da shi ne barin sa koma bayan Allah ya zama ba mutu gare shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa kafin da ɗagutu shi ne ruku da igiya ba mai kashi wa mai da sojin bawo su ba wasu billa ba a listar saka bil a wasu ba wanda ya kafin cewa ɗagutu ya yi imani da Allah ya rinta shi ne mai yin shi ne mai sawa mai hanawa shi ne mai bayarwa eh? wanda ya yi ruku da igiya wacce take mai kashi. idan aka duk wannan ya yi ruku da

waɗannan da suke gaya wa mutanen makka cewa wai su su zama a kan hanyar daidai a kan annabi da wanda suka bi shi an wannan ce lil isra ma'ana ma lahum nasibun min al ba su da rabo da mulki fa idan da ake suna da shi to la yusudu na nasiran ba za su taɓa ba mutane da kiri ba shi ne tsubo da yake jikin kwallon dabino ɗan bakin tsubo da yake jikin kwallon dabino to da komai ba za ta ba mutane ba saboda ruwa malam ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsanta su da ruwa cewa ruwa ta kai abin da yake dade da kwallon da biyu ba ba za su yi ba wa so da ruwa su kawai da karar a karatun baya. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس كما إضراب من كون وجلال بل يحسبون الناس على ما أعطاهم الله من فضله وأنا أبو تسكيه بكسنا أيضا وأنت عبيدي حسنا أنا سوائنا سوري صابان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شمائنا سوري صابان النبي صلى الله عليه وسلم حسنا على ما أعطاهم الله من فضله أبي صابان ألا يباس من الله وأنا يباس النبي صلى الله عليه وسلم da ya ba shi don mene ne shi ba daga wani isra'ila ita ba ko yaba daga larabawa kuma ka ɗau matsayin da matsayin annabci da manzanci da ƙoruruwa aka ba shi to suna hasala a kan wannan suna yi wa sahabbai hasala me yasa suka zama su ne wazirai mataimaka na fiyayyen da halitta baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya ɗaga shi bal ya kudu da nasa suna yi wa ne mutane hasada ne annabi da sahabbai alama ta Allah a bisa abin da Allah ya ba su min tambayi da daga faralarsa annabci da ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbanci da annabi da Allah ya ba sahabban annabi suna hasada kan wannan ba daga cikin mutanen su bane waɗanda suka zo sahabban annabi domin kamar da aka faɗa game da matsayin sahabbai wallahi ya duba a nan sai baki daya ka rubu zuciyar duk al'umma sai baki daya ga ba zuciyar da suka yi kamar ta adam sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi shi a matsayin ne jagoran al'umma baki daya sannan a mabiyansa aka yi duba ya ga babu zuciyar da ta kai irin ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanya su karama su ne wajiyarsa za ta kaga mai kyau yana tare da masu kyau za ka abin da zai haihu shi ne alkhairi wanda duk suna hasala a kan ba suna ce bakar hasina ya ibrahim al-kitab mun ba iyalan annabi ibrahim al-kitab al-littafi wal hikimatu da hikima shi ne annabci ce da mun sanya wato littafi da annabci a zuriya annabi ibrahim domin shi ne uban annabawa na biyu bayan annabi nuhu bayan annabi nuhu mafi yawan annaba da suka bayan bayansa to za ka samu suna daga cikin zuriyarsa da Allah ya sani wannan daga ciki kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ai yana ciki ko yana cikin zuriyarsa domin yana cewa ana da'awatu abin ibrahim ni addu'ar babana ne annabi ibrahim lokacin da ya ce rabbana wa a fihim rasulan minhum a ma ya ce. Allah ka aiko da zuwa cikin mutanen Makka wanda zai yi karanta musu littafin ka kaga annabi kansa addu'a annabi Ibrahim dai da Allah ya yi a wannan guri ya kuma kasance da wannan guri Wa da wa'adina mulkan azima mun ba su mulki bayan annabci da kuma mun ba su mulki ko da daga cikin su ga banki, ga annabci zuwa an haɗa musu annabi Sulaiman da babansa Dawud don hada musu da mulki da annabci فمنهم من آمن فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم بغشوش من آمن به وانت آمن به وانت أمن دعاك بايك أن نفسك akwai da suka imani da wajen annabta amin hannun san da hannu akwai daga cikin su wanda suka kafa ce suka kau da kai gaban imani da wannan abin da aka ba zuriya da ni ibrahim bal da arafi sabbin da ta hannu ya yi kokari wajen masu da sun kau da mutane gaban imani da su waɗanda aka ba annabcin daga cikin su su yi kokari su ga sun kawo da kai da barin imani da su mujahid yake kabiru ban amana bi akwai daga cikin su wanda imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu turare daga ciki famin akwai daga cikin su ba da hannu wanda ya kawo ce masa ya kawo da kai gabarinsa da yi ta gabarin imani da shi ya hana wasu ba su imani da shi وكفى بجانب السعيرة كفى سعيرا ليان يسعد الوضوع نعم بجهنم ويسعد جهنم والإنما به إيمانا كمينا يا أنا وسوس الإيمان والإنما يا إسراء إذا بقبوا نورا ويسعد جهنم سوى الكافر شيء يتصور الكي يساقع ويستفعون الله تبعنا به قال لا يكون في السنة يرغب أن تستفعي يساقع السنة نعم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما zala yake kafa da jihar da bashaira ya isa abun nurawa da wata jihar bai a rura mutum da wata jihar da ba kai wannan azaba ta kai da ta kai to shi da Allah ya faɗi wani nau'i na azaba da za a yi wa wadancan da za a rura da wata jihar da ba ce inna allazina kafaru bi ayatina wadanda suka kafirce da barar imani da ayoyin saufa da kuli da sannu za mu kona su yaran da wuta kullum na su jirgin ruduru duk sanda fatinsu ta narki da sababin kona wannan baddan na hujjuludan sai mu musanya musu wasu fatin ba wacce aka su da ba yanzu ba wani su wanke ba su huta da azawa kamar yadda mutum ya kone eh, fatar da za ta safa ne wacce ta kone Allah ya ya masa da wanda wata ta sake mutuwa a ba irin wannan bane a dan a sake wata sabuwar azaba ne mai ruku da azab dan su ɗanɗana sabuwar azaba inda Allah ya ce wa wajen kana ya zama buwaye ne hakiman mai hikima a cikin ayyukansa wai hakan da ya yi saboda ratar da ya saboda samun cewa da to ya isa yi haka waye ne shi ba wanda ya kuma ya kare shi sa'adun akwai hikima da ta sa yi haka da wannan zama da ya musu ta hanyar koda fatu to don ko fasu A ya kona musu ko don su kinaya ne na kona su gaban ta kai maganar kona fata saboda a galibi a jikin fata akwai wacce ɓangare na fata wanda shi yake karɓar raɗaɗi da jin zafi to sai aka kiraya da wannan saboda yadda fata take karɓar raɗaɗi da jin zafi a cewa za a fita mai wasu da wasu shi da Abdullahi ɗan uwan yace kullama in ihtaraqa dhunubun yubdilu dhunubal gera. sai a mutum ya mutu wata fatar بيضاء غير أمثال الكراسي كبنتك تفاجأ amma ba wai don sun huta ba idan a sake tsantsana wasu kuma wata azaba to azabar nan da ko tafi magana azaba su ɗan wutar jihannawa ya nuna maganganun wasu malamai cewa kan wurin su hawa hawa hawa ɗari ne tsakanin kowace fata kuma akwai azaba kowace fata akwai azaba za su ke a tsakanin fata da fata suna ɗanɗana raɗaɗi na azaba haka haka haka hawa don ruwa da abin ma su ta yi ɗari da ashirin yanayi hawa hawa fata da take cikin su tunda kun ba irin wannan kiran ne za a kasance a a lahira to domin yanzu wajen yin ƙirar shafishin mala'ika zai da ki mutum da ita ai ba ba za a sami komai a jikinsa na ka halitta ce ta daban wanda za a yi mutane kamar yadda zuwa abinci cewa duka ba za mu tashi a wuta sifar baban mu annaba adam to annaba adam eh an wasu gaske da shi wasu suna cewa su tura jira kamun sittin to da tun daga nan kuma ake yau kasa ake yau kasa ana daɗa raguwa ana daɗa raguwa to wannan fatin da su haka za a dinga saboda fata tana da karɓar da take kwarai da gaske an yi maganar nan fatin su hawa ɗari kun san ko nan yanzu ai fatin ba hawa ɗaya ba ne ko dukkan mu da kowa yana da fata ne hawa uku yana da fata hawa uku yadda su malamai suka faɗa akwai fata ta sama wannan mai wacce take karɓar kala wani zama baki wani zama fari wani zama kaza shi da suke kiranta epidemic ko malaman bayanci epidemic ta ce ta sama nan sannan a ƙarƙashinta akwai fata mai kauri wanda ita kuma jijiyoyi suke yawo a cikinta a cikinta suke yawo ita ce demis misalin can akwai wata fatar kuma mai kamar saka raga-raga wanda ita ce take lullube kashi tana tsakanin wannan sabin da kashi ita ce take lullube kashi wanda suke kira hypodermic to kaga kogunan hawa uku ne fatun kisa wannan mai laushi-laushin ita ce galibi take konewa eh, to sai zama abu mai sauki in ko ta kai ta samu wancan to shi ne kuna za ta zama mai tsanani domin karshen ta za ta iya shafan jijiyoyi na jikin mace domin ta cikin ta cikin ta ne tsaka jijiyoyi ciki wanda kuma za ta fara zuwa ainihin nama to kaga a nan ba duniyar da su ko an ce hawa ɗari a cikin jikinsu kuma kano kowace kowane hawa ana ɗanɗana musu azaba a cikin wani idan ka yana nan da nan za ta narke narke wanda ba wani lokaci yake ɗauka tunda wuta ta ta wutar jihar na mace ake magana sannan duka kuma wani mala'ika kaga ba wani abu ne da zai da lokaci nan da nan za a narke kuma dawowa da mutum da kuma narkewa ya ka wanda azawa ta kai matuƙar azaba رسالتي ليذوقوا الأذى ليذوقوا العذاب بل سكت عن عذاب الله سبحانه وتعالى يقول نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لا الله يقول فتان الحالي لأبو سلاسة من قلب لإن الحزابة جزاء أنت نامسوا زال الله يقول الحالي بمينه ودسك إيماني دع الله سوچم بس إيماني ومسنا أحانا واسمات الإيمان سوبوين في إيماني ساعتا sun yi aiki da kwarai kuma sun ja wasu marasa imani kaga bayan ladansu da imani za su samu ladan wasu suka jawo zuwa imani tare da sai ya karu ya karu ya karu to sakamakon su shi ne sanu da dawar hujjar za mu shiga da su cikin aljannatu aljanna yi da sani gida takwas kun aljanna bayan awawa? kuma nau'i wajen takwas da jirgin ta ta har da korabai suke gudana a ƙarƙashinta khaliki ne biya. wani abu daɗi na aljanna shi ne wanda suka shiga ciki khaliki da biya suna masu dawama a ciki abadan har abada babu ranar fitowa babu ranar da za a ce ta ko ya ƙari ko waje babu nema ce da wabar biya mai kakkiya wacce ba ta da ƙarewa a zuwa azwaj suna da mataye a gidan aljanna mutahhara ababen tsarkakewa ababen tsarkakewa gabar me gabar irin matsalolin da ba matan duniya suke fama da su jini ko wari majina wasu suna da wasu warurruka a cikin su da ba to na aljanna su ba su da wani warin kashi wani warin kaza aljanna duk ba wani tsarka ne bidar haila daga haila wani fasi da biki a aza da kazanta wata ita ce a kan kanta mai kazanta ba ta da kula da kai ba ta da kula da jiki eh? wanda sai ya yi mata da ne sai ya haifar mata da wani wanda ita ce wa kanta ba wai wata gina ma Allah ya yi da kira mai kyau amma kuma ba kula wannan halatar ramina da halaye dura da fushi da bore eh? da ɓata wa mujirai da yi masa tsawa duk ba su aljanna sun yi tsara wasu da gaba da su ba su sake da da rikofi na tsawaya na da matan duniya suke fama da su wanda da na aljanna mu ba a ababen tsarkakewa ne ga barin zuwa waɗannan sigofi wanda suke da ƙasƙanci da wasu daga matan duniya suke fama da shi su ba gina da duk da yawan misali ba su yi saboda haila ko ai saboda juna biyu eh, a zubar da ta duk da yawan shawarsu su duba ba wani mutum ruhu za mu shigar da su wilan inuwa walilan mai matuƙar daɗi inuwa inuwar mai matuƙar daɗi mai zurfi kuma mai tsawo Allah ya faɗi nau'in wannan inuwa ɗin ko da yake ukuluha zalimin wa zilluha ko tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar sannan yake wa zillin mamdud inuwa miƙaƙiya tafiyar shekara 60 karkashin inuwa guda ɗaya tafiyar shekara karkashin inuwar bishiyar aljanna guda ɗaya. ba wacce ta duniya ce ta kana tsoro zuwa a zuba hansi zai zo eh? ranar ta kore ka ba a wannan nuf nuf nuf ne sai ka tafiya shekara ta ce karkashin zuwa guda ɗaya ta aljanna shi na na shi ta rafiya wa zillin mabdud ta ne yi da faɗar eh, sifar wannan inuwa ɗin cewa suna zaune a inuwan nan eh, akwai ido akwai idon ruwa akwai idon ruwa yana gudana da jirgin jajjara akwai idon ruwa ruwa na madara ruwa na nono ruwa na zuma eh, ruwa na giya suna kwankwada daga wannan ruwa karkashin ne wannan idwa إذا لشد المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ku sha kuna masu farin ciki da abin sababin wanda kuka aikata na kirki a duniya ga inuwa ga kayan marmari eh, suna sha to bayan kayan marmari kuma yace hum wa Allahu bi zilalin ala al-awaiki muttakihu suna zaune a cikin a karkashin inuwa da matayen muttakihu suna masu kashe gida ala al-awaiki a bisa gadaji idan ga yalan tare da su ga inuwa ga ruwa ga kayan marmari iri daban-daban wanda aka tara da su wa kawaki hannun ma ya shahu kayan marmari irin wanda za su sha'awa wanda shi ne waɗanda su ba Allah suka yi imani da wanzan Allah suka yi aiki na ƙwarin za su samu Allah ya samu a cikin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna fil jannati la shajaratan حديث أبو هريرة وابن بن عبد الله قال ابن الزريف اقتدى حديثه وكأن كل جنة إلى شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يحضرها أود الوارد إيه؟ بيتكيع أكل أبو من هواقاوي أكل تجي على الجنة أو قيوة مشيع تبي وديك أحيي أكل دبة تالي راقوني to zai tafiya shekara ɗari karkashin inuwarsa ba zai yanke ta ba wai ya je karshen ta bane bayan shekara ɗari a ba zai yanke ta to haka tsawon inuwar ta yanke ta ga wata ruwa ta yi magana shekaru zai ta yi magana ne shekara ɗari shekara ɗari kuma ba a ƙasa ba a kan abun hawa wanda ita ce ne shajaratul khuld bishiya ta dawwama da ya gana dawwama gurin kuma an ce yana daga jin daɗin da za su yi su kasance a ƙarƙashin inuwatar miƙaƙƙiya ga inuwar ruwa ga gadaje ga matayen zuwa zaune kusa da su ga kayan marmari su kaga ta ma sun ta zama mai ta zama shigar farfar inuwa ta dawwama a bishiya ta dawwama wacce ba za ta taɓa ƙariya ba Allah ya ba إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Allah subhanahu wa ta'ala yace inda Allah ya ga wani ya murku yana umarta ku an ta'addul amanati ku ba da amanoni ila aliha zuwa ba ita idan an ba ku amana to ku bai da ita gurin masu ita wai da su bai da nan idan za ku za ku yi hukunci a tsakanin mutane an kuma bil adl ku hukunci da adalci inda Allah ya da ubangiji ya ibba ya ayi kubbe ma dalla da wannan wa'azi da yake saboda me saboda sakamakon sa akan zuwa gare ku zuwa gare ku don ka shi ma dalla da wannan Allah yana sabu shi sa yake mana wa'azi da waɗannan abubuwa inna Allah ya wani da sabi'a mai ji ne da dukkan abin da kuke faɗa basiran mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa don ku ba da amana Allah ya haji ba ku bayar ba Allah ya sani kun bayar Allah ya gani karkarta zai abu zai kuya da Allah su mawa da wata ba abin da zai kuya masu Ba amana a bashi da hibiya wadda adam Allah su wani da ta'ala umarni ya bayar umarni na Allah kuma mai wajibi wajibi ne a cika wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala to amana hawa hawa ce akwai amana ta Allah shi ne ne abubuwa da ya kura mana na wajibai sallolin nan azumin nan hajjin nan yankan nan shauran abubuwa da wanda ya so wanda ya mana wajibi wannan amana ta Allah ba kiyaye ba sannan gabanmu ne ba mu su ba amana ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu kafafuwa ya ba mu hannaye ya ba mu ya gaya mana ga inda za mu sa su ga inda ba za mu sa su ba to mu kiyaye Allah ya ce inna arabna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا duk gudunar da amana ka samu da ƙasai sai ka yi sarauka saboda nauyi na amana ko hamar halin sa amma da wajen sai ce ya ji ya gani shi zai sauka saboda ne da wuta da walugar jamhuriya bai zami da kansa kuma wacce bai san ƙarshen al'amarin sa ba baya tunanin ƙarshe me zai biyo baya sai ya ɗauka tun da ya ɗauka kuma ne wajibi ya kiyaye daga ibadu da Allah ya fara wannan gafai da Allah ya ba su wani amana shi ta Allah bisa da sallallahu alaihi wasallam ita man yaqbadu ma bayna la'ayhi fa ma bayna fakhidayhi ba lahu al-jannah wanda ya lamun tabbin kiyaye abin da yake tsakanin kasusuwan bakinsa guda biyu da abin da yake tsakanin ciyoyinsa to na mace masa samun shiga aljanna to kaga ne zabai ne wannan wannan kashin zaba ne za mu kiyaye shi ba za mu kuma ta gugura a wurin da ciki ba ce ba ba ba ba ba gulma babu giba babu addabibanci ba alfasha ba kwaza za mu kiyaye ko ce kuma zan lamunce muku aljanna ba ƙazafi da jefuwar da wanda bai yi ba bai gani ba da yi masa sharin da ƙari haka na abu da yake tsakanin cibiyoyi shi ne gaban mutum zai kiyaye ba zai kashe zuwa haramun ba wanda ce bikuwar nan lamunce masa aljanna don ka ba a kan zama ni kenan amma da ne a garin wajibi ne ainihin da kiyaye su amma na ta mutane a tsakaninsu Eh, wanda ya ba wannan amana a giya ta wani abu a cikin daga amana ta magana sirri tsakanin da shi da amana ta kaya amana ta yaya amana ta iyali amana ta dukiya su waɗannan ne amanoni wajibi mu ce kiyaye zara ta haddin amana ta ila mana ita mana ka ba da amana ga wanda ya amince ma ya baka wala ta kun bar kare kada ka ce za ka yi shi wanda ya yi ce ko da shi ya yi ma kun ka ce za ka raba Ko shi shi ne bai laifi Ko kai kuma ka raba irin kai ma sarwa bai laifi bai ke ta a to wanda wajibi mun san kuma yadda muke yanzu a wajen waɗannan amanoni sai tsakaninmu da Allah ɗin da kuma da tsakaninmu da mutane yadda muke da sakaci da rashin ma ɗaukar ko wani abinci ba ma ɗaukar da komai don ka shi ne gadar zare yau ko wanda ne yau haɗa ƙulla ma'abaloli na ƙarya ya ne yawa duk da ke saboda ba a ɗaukar amana wani abu da magana da za su da wani ba amana ce ya yi koya ɗau dukiyarsa ya yi ɗaukar lana ta yi ba wannan ana ɗaukar kamar wata gari ba ce kawai za ka yi ma'amalolin ku su zama masu wahala duk sanda kuma ba amana su zo wahala a kafin kafin ci gaba in ba amana zai wahala a kafin ci gaba in ba amana zai wahala a samu zaman lafiya sai an ta samun rigingimu da matsaloli za ka amana a ce babba wanda tana daga cikin abin da wai da zuwa nisa na wucewa za a zo lokacin da bai rukun da gaskiya to sai Allah ne har sai ana ba da labari a gwasuwa ne ile wani a ko a gari kaza ile wani saboda ƙarancin wanda suke roƙo ne kusan dai wanda da kuma kusan a haka da biyu da wani sani ta zama mutum biri-biri lafiya-lafiya to wasu sai dai idan ma'amala ba ta haɗa ba tana haɗawa za ta ga aka taɓa wanda take isa gaskiya ci gaba mu yanzu ma ya yi karanci sosai amana ta ajiye abu ake dace ajiye shi amana ta shugabanci da mun gani yadda abubuwa suka lalace musamman sha'anin siyasa yi yau yau ba a ajiye abu ake dace ajiye shi bisa wasu hadisin bukari da mutum da zabuwa ya rawar ba kawai zai samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba ni labari game da tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la qiya al amanatu fantazir sa'a in aka tozartar da amana to kawai ku jira alkiyama ta su shi kai fa ba a yani tozartar da amana ka lalata ta ita shi za mu fi da al'amuru ila gairi ahad in aka jikin abu zuwa wanda bai dace da shi ba ba nan lalacewar amana domin daman biyu amana abin da aka ba su ta dawo shi ko yadda abu yake a ajiye shi aka don aka jingina wani na na zuwa wurin wanda bai dace da shi ba shi ke da damar ta da sai mu duk sun haka ne yanzu ko wani abu da yake da bisa cancan tun daga daukar makaranta wani sai an zo fita daga makaranta eh? a sai qualify a sai waye kana son biyar ga kudin sa kana son tara ga kudin sa kana son goma ga kudin sa makaranta ta gaba sai abin da hali in ka fita sai abin da hali wajen ne ba batun din ka ake mai yanzu batun ka sani waye za ka kama gaba da shi waye kai wato doguwar kafa ta da shi in mulkin ne waye yake mufadinci waye namu waye za mu haɗa kai da shi a ci a cinye baki alaikum ba wanda ya sani da shi ne zan jawo rage kusa da ni da shi zan jawo rangaɗa da wani mu cinye baki an jingina muku zuwa wata guda shi shi kaga harkar shugabanci dama ko wanda ce za ta zama kunya daga dama ranar jama kamar yadda yake gaya wa abu garin. saboda saboda rike ta yana da wata su maza da kira mun zurna ba kada ba kada ba ya ma ne ba kawai a kula ya zama sa saboda da abin da su Allah wadda wata ta'ala ya samu kiyaye ta amana kanka eh? ranka amana ce suka ji ba zuwa halaka lafiyarka amana ce suka yi mata abin da za su zo lalace kai ka zo ka wahala saboda Allah ya yi ka kishin kanka da kanka wala ta ko biya yi ko ina taluka wala ta fasu an fusa ku kan ku shi kan kan ku je ba kan ku ruwa halaka duk wannan amana ne cin dole da yake kiyaye su idan ka amana ne ma'ana yana bukatar bacci ka ba a jinka ya bacci sa ba zara ya ga abu zarar eh, da aka zo shi da abu garga da suka yi kawance ya je da rana da azumi da daddare yana yana tsayuwar dare ta ce da matar ya ya ne haka da kyau ta shi ba yawansa da duniya ba yawansa da duniya kina abinci ta da rana wani ta yi ba ba ba ci da daddare ya kama na fila har asuba to idan hakkin iyali su zala ta sha ba haka ce inda lijin ta fi tsare ka hakan ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا قال كل في حج حقه كل حج كباش حج إذا كما يجب أن تشينا لحج والله شو أمانة كنت بري يجي لا لا شيء وزرت كذا هو أن أمانة سنة أنا أكبر سنة مرة الله يمكن كم وزفارس إذا الله يأمركم أن تعبدوا الأمانات إلى أهلها Allah ya yi ko ba da amana zuwa ba ita don bai za a kamsu bai da dashi don kuka yi hujja da kasu mutane an ta kuma gida adili ku yi hujji da adalci wannan adalci an je abu an yi dace. kusan ma abubuwa ne guda biyu wanda suke taimakawa juna amana tana daga adalci adalci yana daga amana amma galibi adalci ya mu bayyana a wurin masu hukunci ko wurin wanda yake jagoranci to karya ga abubuwa guda biyu ya daidaita su bai fifita wani akwai in ba da dalilin da zai sa a fifita ba to sabon ko wanda suke Allah ya ba su hukunci da wannan al'amarin ne babba da ya hukar su su yi adalci a tsakanin a talakawansu idan suka yi adalci za a samu matsayi babba a wurin Allah إن الله يعمر بالعدل والإحسان والإنسان بالخير كلا تقول لك عدل شتون تقول هذا شو زباء يجي عدل شبين دو بدون كسد على هو دو بدون كسد على إذا لا يتعال على مناجر من دور على يمين الرحمن وتلقى يديه بيمين الذين يعدلون هو wanda suke wanda suke wanda suke adalci suna kan wani tudu ne na haske a damar ubangiji ba da wata. kuma dukkanin hannayen Allah damar da ta yi dai da yabe duk hannayen sa damar su ne mai alazi ne su yi da suke adalci a ainihin da abinda aka ba su hukunci da iyalansu suna hukunci suna yin adalci a kansu wa ma wuzu da abin da aka jibinta musu in an jibinta musu wani abu na jagoranci to za su kokari da su yi adalci tsakanin waɗanda aka jibinta musu su za su yi adalci a tsakanin su da waɗannan za su zama mai za su zama a kan wurin tudu gobe a dama na haske a rayu da rahman kaga ashe mulkin yana da wahala amma idan za a kokari a da adalci sai a yi ne Sun kuma ya zama matsayi babba a wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala zama matsayi babba adalci ne shi ne ke zaunar da duniya lafiya da adalci ne sama da ƙasai suka zauna lafiya ba na haka ba da sama ta rikito wa kanta da ƙasa ta dare da wannan adalci da ya zo da su za ka adalci da ke zo da su kuma goyi lafiya ba ba adalci ba nan da fitina a nan da rigima a nan da tashin hankali a nan da shari'o'i iri daban-daban saboda wanda yana jin an zalunce shi wanda yana jin an tauye shi wanda yana jin an an kwace masa haƙƙinsa za a don abubuwa suke taruwa ainihin lalace. Saka a ƙoƙarin kamar da adalci حتى عيالي قال اتقوا الله واعدلوا يا اولادي تمارس النومان بن بشير في في تدان سداي اكن شرع شاف عدل za ka so su zama dangin a wajen yi ma biyayya su kai ma ka zama dangin wajen yi musu alheri da kyautata musu da tarbiyyar yadda su wanda suna da gani mun ga yadda adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da wasu sai ta zo musu a kan maɗaukakiya da shi ta akciya bai bai kamata a ji a yankin ta za su ce lalle a ji a samu wannan ana a roƙin shi ceto A rasa wata za a sa aka a rasa wanda za a sa a kawo samun bini zai samun bini zai ta yi tunkara a kan talatin da wannan magana wanda laran sai ya ɓaci ya tashi wa hamukwari ita bai fara ne ga mutane idan ba ɗaukaki ya yi sata a cikin ce ba za a yanke mutane. amma in talaka ne ba ta sun su bane ba su samu ba a ji a yanke masa shi wallahi zai a fasu ba su muhammadu sarrafan da faɗa fiye da ko da fasu da yar muhammadu su lafi sata ya tabbata ta yi da sharaɗar sata to sai na yanke abinci shi kina abinci har a kan kansa wasu ka dole ka yi shi sai kuma ya bayyana da shawarar jama'a baki ɗaya إن الله يرى كان سميعا ya kasance da je da sirar mai kashi da duka wanda su yi kasawa Allah su da wata ala ya mai kwakwata ta adalci da kuma rike amana sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in